wa ammal asbab amma dalilai sabubban da suke karya alola na eh, wato wa amma asbabul ahdathi dalilai na kari fannomu to bacci dalili ne na kari shi bacci karan kanshi ba karya alola yake ba sai dai ya jawo abun da zai karya alola shi baccin nan wa huwa ala arba'ati aqsamin ya kasu kashi uku dawilun faqilun akwai bacci mai tsayi mai nauyi yanqudul wudu'a yana karya lola kasirun sakilun akwai bacci karami amma mai nauyi shi ma kudur wudu'a aidan shi ma yana karya lola har wa yau kasirun khafifun akwai baccin da yake takaitacce ne amma mai sauki ne bai da nauyi layan kudur wudu'a baya karya lola tawilun khafifun akwai baccin da yake mai tsayi ne amma mai sauki ne bai da nauyi yustahabu minhul wudu'u to mustahabi ne abin nan a sake alola wa minal asbabi daga cikin sabubban da ke sabubban kari allati tanqulu wudu'a wanda suke karya alola zawalul aqali gushewan hankali bil jununi wato da hauka Allah ya kare mu wala igma'i da suma wa sukuri da maye wayan taqidul wudu'u birriddati arid wato alula ta karye da ridda Allah ya kare mu wa bi shakki fil hadafi da kokonto a cikin tsarki wa bi masjid zakari shafan azzakari shi ma yana karya alula almuttasil bi batinil kafi wanda ya hadu da tafin cikin tafin hannu aw bi batini asabi ko cikin tafin yan yatsu aw bi jambaiha ko sassan abin nan din yatsun walau bi asba'i za'idi ko da da usba'i za'id ne wato yatsa wanda ya karu in hasa matukai yana motsi wabin lamsi shafan jikin mace shi karan kanshi baya karya alola sai dai shi sababi ne sababi ne shi ma shafa wa huwa ala arba'ati aqsamin yana da ya rabu ya kasu kashi hudu ne in qasadal lazata wanda ya shafi mace yana nufin jin dadi wa wajadaha sai ya samu jin dadin fa alaihi alwudu to ya saki alola wa in wajadaha in kuma ya samu jin dadin walam yaqsidha amma shi ba yana nufin ya shafi jikin macen bane don ya ji daɗi fa alaihi wudu'u to shi ma ya sake alula wa in ha, in kuma ya shafe ta ne don ya ji daɗin walam ji ha sai ya tashi da zero bai ji daɗin ba fa alaihi wudu'u ya je je ya sake alula wa in lam yaqsid lil in ko ba yana nufin ya ji daɗin bane da ya shafe ta walam ji ha ko bai samu jin daɗin ba fala wudu alaihi ba sai ya sake alola ba shi yasa na sha take cewa shi manzon Allah amlaku bi irbihi amlakukum bi irbihi mu ba mu da wannan al'ada amma al'ada ce wanda yake ta shari'a idan namiji zai fita mace ta rako shi tana mushi addu'a tana mushi nasiha Allah ya bashi nasara kuma ya nisanci haramun ma wurin bankwana zai iya ya gaisa da ita rungume ta sumbance ta duk wannan shari'a ta san da shi na ban kwana zai fita kila dawo kila bai dawo ba wala yanta yantaqil wudu'u bi masjid duburi shafan dubura wato mazaunai baya karya alula wala unsayaini shafan marena shi ma baya karya alula wala bi masjid farji sagiratin shafan farjin mace karama shi ma baya karya alula wala in haka nan yin amai shi ma ba ya karya alola wala bi akli lahmi jazurin cin naman tsohon raƙumi wannan bai da mafuru mukhalafa yaron raƙumi shi ma duk su ɗaya ne kada ce to kenan mutum ya samu yaron raƙumi aka kwankwashe aka yi mai romo ya ci sai sake alola a ban da shi duk ɗaya ne ba su a karya alola kenan cin wani abinci mai gishiri bai karya alola wala hijamatin yin ƙaho Ba ya karya alola wala faslin balli-balli baya karya alola wala bi qahqahatin fi salatin wanda ake sallah sai kece da dariya to shi ma alola shi tana nan wala bi masim ra'ati farjaha mace in ta shafi farjin ta shi ita ma alolar tana nan bai karyewa wakila amma malam ce wasu sun ce daga cikin maluma in alƙafat fa alaiha wudu'u in ta sanya yatsanta ya shiga cikin farjin to kenan ta sake alula wallahu alam Allah ne mafi sani assalamu alaikum warahmatullahi الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام a wannan littafi na risala wancan mako mun tsaya daidai na za mu tashi yau um, wato mun tsaya akan suwane ne waliyai dangin miji ko dangin abin nan ai eh, dangin uwa ko dangin uba malam yayi mana bayanin cewa dangin uba su ne waliyai suke aurar da yaya dangin uwa ko sun rike 'ya'ya to ba za su aurar da su ba za mu tashi inda malin ya ce wala ya khutubu ahadun ala khidbati ahihi ɗayanku ba ya neman aure a kan neman auren ɗan uwansa wala ya sumu ala saumihi ɗayanku ba baya tayi na ciniki a bisa tayin ciniki na ɗan'uwansa. wa zalika idza wata wa taqaraba nan ne karatun yake yayin da suka karkata suka kusa da su daidaita Ɗayanku ku baya neman auren akan neman auren ɗan'uwansa, ɗayanku baya ciniki akan cinikin ɗan'uwansa uwansa daidai lokacin da sun kusa daidaitawa su yi ittifaki a samu mafita wala yajuzu nikahu shigari auren shigari baya halatta menene auren shigari wa huwal budu bil bud'i shine tsoka da tsoka wato farji da farji akwai alliya masallacin nan da kush wala nikahum bi ghairi sadaqin hakanan aure ba da sadaki ba shi ma baya halatta wala nikahul mutati auren mutu'a shi ma baya halatta menene mutu'a wa huwa nikahu ila ajalin shine aure na ɗan wani lokaci an shirya auren sati ɗaya, sati biyu sati uku ko zaman rayuwar makaranta auren hostel wala nikahu fil iddati aure a cikin idda shi ma baya halatta wala ma jarra ila gararin auren da a cikin shi ya karkata zuwa ga rudi shi ma baya halatta rudi a ina fi aqadin aw sadaqin ko wajen ɗaura auren ya zama kalmomin da aka faɗa kaman kila kai aka ba kaman kila ba kai aka ba ba ko kuma kalman da aka faɗa ba kai kaɗai ba kowa na iya shiga to in aka samu kalmar da take da fassarori da kowa zai iya shiga ba kai aka nuna kai kaɗai aka ba a matar ba to shi ma wannan aure baya halatta haka nan sadaki rudi a sadaki shi ma baya halatta mutum ɗan kasuwa ne ya ce to shi kenan wannan yarinya zan ba da sadakinta yanzu a kira jama'a a ɗaura aure in sha Allah riban da na samu na yau gaba ɗaya shine sadakinta to an gama ɗauran ka kama rashin lafiya maka je shagon ma baka je kaso ba baka ma je kaso baka bude shagon mato ba tana sai da kayan so da haka jarra ila gararin kenan ba a kallon ai babban dan kasuwa ne yana da ƙarfi yana kaza yau ko da shi ko ba shi za a bude ko ma yaya ne gararin ne ba yadda ba wala bi ma la yajuzu bai'uhu hakanan abinda bai halatta a sayar to shi ma ba a ɗaura aure da shi sai malam ya ce wa ma fasada minan nikahi duk auren da ya lalace a nan za a yi rubutu eh, a eh. a ba sai kasa ba yanzu sai na bukace shi shigar din da nake so in dan yi wani kusa aje shi a nan allon aje shi a nan sai a samu nan akwai lallai shigar ya kamata a ɗan rubuta shi ina nake kuma subhanallah wa ma fasada minan nikahi duk auren da ya lalace li sadakihi saboda sadakin shi ba can baya mun ce ba a aure idan rudi ya shiga cikin kulli ko cikin sadaki ba kullin lafazin da mai bayarwa zai faɗa sai ya faɗi lafazin da ba bai tantance kai kadai aka ba a fassara yana ɗaukar ma'anan kaza da ma'anan kaza saboda ba a yi ma mai ɗaura aure ƙa'ida ba a ce lallai ga lafazin da zai faɗa na ba da aure ba mai ƙa'ida ba duk lafazin da ke nuna mallaka an yadda ya amfani da shi to idan ya faɗi lafazin da wannan lafazin ba yana nuna kai kaɗai ba ne wani ma zai iya shigowa to ba a yadda ba sannan aka ce wanda ya amfani in aka samu ruɗi a sadaki shi ma ba a yadda ba to sai malam ya ɗauke su biyu yana so yi magana a kansu ruɗi a ɗaurin aure ruɗi a sadaki wa ma fasada minan nikahi li sadaqihi duk auren da ya lalace saboda sadakinsa fusikha qabla albina'i kafin angon ya kwanta da matan da amaryas to a bata auren wato mutum ya tara jama'a ya ce a tara jama'a an tara jama'a an daura masa aure da mace yace to insha Allah sadakinta riban riban kasuwanci na yau misali ko in na samu kwadago yau kudin da na samu yau to shi ne sadakin sai ma sai magana ya kai gaba gasha an daura auren an yadda duk wurin an ce eh, to ai ba komai ai an san shi ai babban mutum ne ai yana da kasuwanci ai kaza ne an watse sai masu masu fada a ji suka ji wannan magana suka ce a'a a dawo wannan auren a lalata shi in ma ba a dawo ba su aika a aika mushi a ce wannan aure ya lalace to shine malam yace a bata kafin a kai mai matan fa inda kala biha in kuma an kai mishi matan fa sai shagalgari. kila ko sai ranar walima ma sai a ce ai ko har yanzu bai samu biyan kudin nan ba ya aka daura auren ai kaza ne inna lillahi ya kai haka gashi ya riga ya kwanta da mata maza to abu auren wa kana fihi sadaqul misli sai a bada sadaqul misli sai a ce to wannan yarinya kamanta nawa ake aure da ita a ce dubu hamsin ko dubu ɗari sai dubu hamsin ne ko dubu ɗari eh to shi kenan shi nawa ya ba ta? misali a ce dubu ɗari ne na ce a dubu hamsin ya da ta ce cika idan ku aka ce a kamanta dubu hamsin ake badawa nawa ya ba da dubu ɗari sai a ce to shi kenan da dai bai kasa ba in yi sama babu komi sadakul misili saboda haka a nan za mu fahimci idan rudi ya shiga cikin sadaki yana da mataki biyu ɓata auren ake kafin angon ya kwanta da ita in ya riga ya kwanta da ita kyale auren ake yi sai a kalli sadakin da ya biya in bai ƙasa da darajanta ba to shi kenan in ya ƙasa ya cika amma in ya wuce wannan babu komi ita matarka ce damar da ka bata babu komi sai ya koma mataki na biyu wa ma fasada minan nikahi li aqdihi duk auren da ya lalace a wajen kullin ne lafazan da aka yi amfani da shi shi yasa masu daura aure su rinka kallo su rika kula da lafazin da za su faɗa lafazin ne a wurin daura auren lafazan ne ya bata auren wa fusiha ba'dal bina'i aka bata bayan ya kwanta da ita kenan wannan shi irin wannan auren kafin ya kwanta da ita bata shi za a yi in ma ya kwanta da ita batawa za a yi auren ya lalace sai an bata shi ko kafin ko bayan shi sa malam bai zo da magana kafin kwantawan ba sai ya ce wa fusiha ba'dal bina'i aka bata auren bayan ya kwanta da ita fa fihi musamma to ita wannan ta ci sadaki ba za a ce to shikenan sai ce a ai dama can ni sadakin tafi dubu hamsin ne na ba da dubu ɗari ne amma sauƙin ta dubu hamsin aka aurar da ita tun da yanzu an bata wannan aure a kuma ba a musamma ba da fara dubu ɗari ya bada ba dubu ɗari biyu bada ko nawa ya bada ba to shikenan sai ta tafi da shi fa fihi al-musamma wa taqa bihi hurmatu to nan ne karatu yake wa taqa bihi al kullin garar aka samu a kullin rudi aka samu a kullin auren aka ɓata bayan ya kwanta da ita to kuma hurma haramci na mahaifiya to ya fada ya fada akan shi yanzu misali mutum aka daura mashi aure da mace kamata qa'abin nikahi sahihi kamar yadda yake faruwa a aure ingantacce yadda malam ya karisa kamata qa'a bin nikahi sahihi kamar yadda yake faruwa a aure lafiyayye yanzu mutum ya nemi auren mace ya biya sadaki ya zo da kanshi ko ya turo wakili aka samu shaidu aka ɗaura aure lafiya lau ya kwanta da matan mahaifiyarta ba ta haramta gare shi ba ai mahaifiyarta ta haramta ko to shine ta qabilu hurmatu mahaifiyarta duk da auren bai yi ba an samu garar an samu rudi a cikin kullun to kuma an bata to duk da haka haramcin nan nan mahaifiyarta ta haramta gare shi sai dai walakin la tahillu bihi almutallaq almutallaqatu salasan bata halattawa wanda ya saki matan shi saki uku idan ya zama wannan matan da aka samu wannan matsalan ba zawara ce ba budurwa bace ya aura kuma mijinta ya sake ta saki uku ne sai aka samu garar rudi a cikin lafazin ɗaurin auren sai aka ɗaura auren sai ya kwanta da ita sai bayan lokacin walima ko wani abu sai aka gane akwai kalman da aka faɗa ba shi kaɗai ba ne sai aka ɓata auren a yara kwanta da ita ko to aka kaga wanda ya sake ta saki uku zai ce to alhamdulillahi ta riga ta yi aure ya kwan mijin ya kwanta da ita to ba a yadda ba shi ba a yadda mashi ba amma kuma hurma an yadda mahaifiyanta ita ta haramta amma shi wannan in ya zago ce to shikenan ai yanzu an riga an yi kiliyarin hanya ko a hanya na nan ai yanzu da hazo ba a gama gyara gari ba sannan me wala yuhasinu bihi zawjani matan guda biyu ai ma'auratan Zaujani, ma'auratan guda biyu namijin da na macen ba su katangu ba ai idan aka ce yau namiji ya auri da mace ya auri mace har sun kwanta sun yi jima'i ba sun zo mu muhsanai ba cikin su duk wanda ya zina ba jefe shi za a yi ba to shi irin wannan auren bai katange su ba yanzu da an raba auren sunanta budurwa sunan shi saurayi idan da ɗayansu zai je zina to ba za a kashe shi ba ba za ce ah ai wannan ko ya taba aure ba to za a kashe shi saboda auren an ɓata shi ne da yi na farko an gane auren an ɓata shi ne saboda a kullun akwai garar akwai rudi in aka zo zaman alkali sai yanke hukunci ka ji kila kai ka shirya a ya gina ya gama wannan ya tashi aiki sai ka ji ba daidai ba saboda shari'a ba ka zo da shi da an auna shi aka ce to me yasa wancan auren ya yi auren farko eh ya aka yi a auren an bata shi to fa alkali nan zai tsaya kuma sai kuma an gano me ya lalata wancan auren ungu aka ce da matar shi tana gida tana gida lafiya lau to kaga wannan shi alkali kuma sai wani hukunci na daban wanda nan gaban mun zo shi kuma za mu ji za ka ga yadda shubuhohi suke da dalilin ake kawo nan kada zartar mana mutum haddi saboda haka hurma um, abin nan abin nan wala yuhasinu bihi zawjani ba su kasance husini na abin nan muhusanai ba ba su kasance katangagu ba saboda haka budurwa take shi ma saurayi yake to mu dakata nan wurin sai mu harrama to

ustaz ina ne kawai shigar shigar shi shigari nan a shiga shi ke kashi shi rabu kashi akwai wanda ake ce masarihu shigar akwai ku shigar da murakkabu shigar shi ke da matsala kaɗan sarihu shigar sarihu shigar sai waje ku shigar Shi ne na biyu amma na sa shi a ƙarshe saboda wasu dalilai mu ku shiga sai murakkabu shiga an ce a shigaru shine an haramta shi hol budu bil budu tsoka da tsoka farji da farji mutane biyu ne kowa na da ɗaya ko ta cikinsa ko abin walicinsa shi zai aurar da ita sai dukansu su yi shawara su ce kai kowa ce yana so kai kara mata ya ab ni ma Allah yana so in kara mata wani ce ai ina da ya wani ce ai ina da ya ko kuma ai na da waliciya wanda zan aure da ita wani ce ai ni ma na da wanda zan aure da ita to shikenan to mi canji ka bani naka in baka na sai ce to shikenan na baka babu sadaki a tsakani saboda ai na bashi ya bani na bashi saboda haka <coughs> ga sunan su biyu dukan su biyu kowa na da abin walici kowa wannan ya ba wannan wannan kowa sai koma gida ce ma kowan yan soke fa alhamdulillah wannan ya tamu Allah ya ba ta miji wani ne saboda haka na riga na bashi na an daura aure an jima sha'ani an gane ko an jima sha ne shi wancan sai je ce haka an mazo da rawar sai to ai shikenan na bashi ne ya bani to da haka wan wan kenan to ba ya ba wajihu shigari shi kuma ga nan shi ma iri ɗaya ne wannan yana da ya wannan yana da ya ko yana da abun mulici wannan yana da abun mulici ce to shi kenan to ka bani na kan ka, sai ce to amma ba sai an sa sadaki zai ce yi wannan haramun ne sai an sa sadaki zai ce to naka yan shekaran ta nawa kuma ya ne dalmin karatun ta a ta da qur'ani ta ma san kaza ta yi kaza ta yi kaza ina ba tarbiya tana da ita, ta karanta kaza da kaza ko kuma ta yi magana da hanci ta ne da shi to ne ya za a yi to sadakin su dubu hamsin to shi kenan a yi kusan karin juna ne to ni ma zan ba da dubu hamsin ma za ka to da dubu hamsin ne to kowa ya zame mana to rike na kan rike na ku to kaga gashi an bada sadaki amma ba amfani to shi ake ce ma waje ku shigari ya eh, kama da shigari amma kuma kuma ba shigari to ai ga sadakin amma sadakin ba amfani to sai murakkabu shigari su ma su biyu ne gasu su da ya zo a kusurdu shi ma da shi ma da ya kai da ya kana da na shi to yanzu yaya za a yi bai to ka ba ni yan kan ba ku ta'a amma ka san ba a aure sai da sarake ne to sai da sarake to nawa nawa ne to shi na yan kakarin domin yanka da matsalar menene eh, na kasu tana da nakasu tana da kaza tana da kaza ni kuma na tana da kwaliti ne kaza tana da kaza tana da kaza to da ko yanzu suna mitin ne fa za su yi aure to yanzu ya za a yi yanzu ni ka bani dubu kai kuma zan baka dubu saba'in da nawa na ka tare to dubu saba'in zan baka da eh, shi ke na to tun da dubu saba'in da ni dubu hamsin to a zami cikin dubu ashirin kawai ka cikin dubu ashirin tunda dama dubu hamsin zan ba ka ga an yi zabe kenan ko to murakkabu shiga shi ma ba a yadda ba amma ba a yadda da wanne ba idan an zo misali wannan shine mai dubu hamsin wannan mai dubu saba'in wannan mai dubu saba'in sai aka zamiya aka yi zamiye sai wannan ya koma dubu ashirin sai aka ba wannan dubu ashirin sai dubu ashirin ya fito ana to shi wannan mai dubu hamsin da aka yi zame aka zame bai ba da komai ba kenan to sai auren shi koma nan shi wannan tunda ya cika dubu ashirin sai auren shi ya dawo nan ya zama ya ba da wani abu na sadaki to shi wannan auren sai a yi da shi wannan sai a soki an ji dai kawai No.